Hudubar tana magana a kan fa'idoji na tuba da komawa zuwa ga Allah da yawaita neman gafara shi ne istighfari. Shi wannan kalma ce masu sauƙi, amma duk matsalar duniya da ta lahira tana warware su. Saboda ka halin da ake ciki na fitintunu da sauransu babu da ya kamata mutane su kama sai kamar wannan. Kafin mu fassara hudubar kai zuwa ga wasu mutane suna da rafkana. akan ashura wannan wata na sha'aban ana yin ibada mai yawa har ma malamai suna cewa wanda duk bai shuka ba a nan to ko ramadan ya zo ba zai girba ba don haka ya kamata kai shuka a wannan sannan duk watannin duniya da suka wuce a wannan watan ne ake kaiwa ayyukan mutane na shekara gaba daya kafin ramadan ya sauko allah ya gama makin da duk abin da kai a shekarun baya saboda haka akwai buƙatar mutane su yawaita wannan ibada ci da sha ɗin nan ba zai ƙare ba ga kai tanadi Ma kullum ci mutum yake ya kamata ka yi tanadi ka rage ka rinka sabar ma kanka wasu abubuwa ka yawaita wannan ibada sannan ga yawaita istighfari yanzu za mu magana ana son dama kafin ramadan ya zo ka yawaita tuba domin tanadi za ka shiga cikin ramadan kana wankakken mutum ne godiya ta tabbata ga Allah muna neman taimakonsa muna neman gafararsa kuma muna neman tsari daga sharrin rayukanmu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar shine shiryayye wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya batar babu wani mai shiryar da shi muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai guda ɗaya Allah da muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawanka ne wa manzanka ne sallallahu alaihi wa sallam ya ku mutane ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kada ku mutu sai kuna masu miƙa wuya zuwa gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala lalle ku sani mafi kyakkyawa mafi gaskiyar zance shi ne Alƙur'ani. ita ce shiryarwar Allah baraka wa ta'ala mafi sharrin al'amura kuma su ne kagaggun abubuwa a cikin addini bayan haka ya ku bayan Allah giga lalle Allah baraka wa ta'ala ya wajabta akan ta kalifi na addini sannan ya kwadaitar da su da su lizumci wannan ibadar kuma sa'annan su tsaya toɗar akan wannan hanya ta shi Allah baraka wa ta'ala kusani Allah ya haramta dukkan wasu abubuwa na haram sannan kuma ya yi hani akan aikata aikin munana babu shakka Allah masani ne babu shakka Allah mai haƙuri ne babu shakka Allah mai rahama ne kuma mai tausayi ya san raunin ɗan adam kuma ya san taƙaitawar ɗan adam kuma ya san kurakuran ɗan adam ya san kuma yadda zuciyar ɗan adam take hukunci a kansa ta hanyar sa masa son rai kuma ya san yadda yake fama da shaidani a wannan rayuwa ta hanyar wato ya tabar da shi ya kuma ɗora shi akan wasu munanan abubuwa da rahamar ubangiji ya san da waɗannan abubuwa sai ya shar'anta ma ɗan adam istighfari domin ya shafe masa dukkan abin da yake afkawa na zunubai da wasu nauye-nauye da yake ɗauka ma kansa a ranar tashin alkiyama domin Allah ɗin ya tsarkake shi daga abin da ransa yake ɗauka na datti da kuma wahalhalu da yake jawo ma kansa na zunubai Allah tsarki ya tabbata gare shi sai ya kwaɗaitar da bayansa wato da bayansa cewa su yi istighfari domin su tsarkaka daga zunubansu domin kuma su kubuta a wannan duniya kuma su kubuta a ranar lahira gobe kiyama har kada ya zamanto musu wannan zunuban su zamanto sanadiyar halaka zamanto don wannan su ya samu sababi ba su shiga rahamar ubangiji ba ko kuma ya zamanto ba su sadar da umarnin Allah ba Allah ya musu wannan ne domin falalarsa da rahamarsa da tausayawarsa da ni'imarsa da kyautatawarsa a kansu sai ya gaya musu yana faɗa cikin Alƙur'ani, wanda sha'aninsa ya ɗaukaka shi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ku nemi gafara ta ta hanyar istighfari da tuba domin lalle ni na kasance mai yawan gafara ne a gare ku kuma mai tausayi sannan ya sake faɗi a wata ayar yana cewa ka ba su labari ya Muhammad gaya ma bayi na labari na ka gaya musu cewa lalle ni mai gafarta zunubai ne kuma lalle ni ne mai ba su rahama da haka Allah ya kwaɗaitar da mutane zuwa ga yalwaciyar gafararsa da yalwaciyar rahamarsa ba za su samu wannan ba sai ta hanyar tuba sannan ya tsoratar da su da cewa kada su ɗebe ƙauna daga rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala duk kuma yadda zunubinsu ya kai ga yawansa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa musu wannan cikin alkur'ani yana cewa ka gaya ma bayina waɗanda suka munana a bisa karan kawunansu da munanan ayyuka kada su ɗebe ƙauna daga rahamar shi Allah tabaraka wa ta'ala domin lalle Allah shine mai gafarta zunubai gaba ɗaya kuma babu shakka shi Allah mai gafara ne kuma mai tausayi ya ku bayan Allah ku sani wannan istighfari din da shine ake shafe munanan ayyukan mutane da shine kuma ake canza munanan ayyukan mutane zuwa su zawo kyawawa da wannan istighfarin ne Allah ke saukar da rahamominsa iri daban-daban da istighfarin ne Allah tabaraka wa ta'ala yake tunkuɗe wa mutane dukkan aibubbuka da azabobi iri daban-daban da istighfarin ne Allah tabaraka wa ta'ala ke bude kofofin sama sa ta rinka saukowa mutane da istighfari ne Allah tabaraka wa ta'ala ke kubutar ko ke kwaranyar da abin da ya shafi bakin ciki da takaici da shi ne kuma zukata suke tsarkakuwa da shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake hada alakarsa da dan adam ya daure dan adam da shi kansa ubangiji tabaraka wa ta'ala masanin gaibi da istighfari ne Allah yake yaye takaici da istighfari ne Allah ke saukar da ruwan sama da istighfari ne rahama take samuwa a cikin dukiyar da ka mallaka da ita ne kuma dukkan burin ka yake cika da shi istighfari ya ku bayin Allah ko dan waɗannan abubuwa da muka ambata wajibi ne ka zauna kullum ka yi istighfari ka keɓe masa lokaci na musamman domin samun waɗannan abubuwa amma kai to gafala ta samu mutane rafkana ta samu mutane a lokacin da suke watsi da istighfari kuma idanuwansu suke zubawa akan aikin sabo suna kallo sannan kuma idanuwansu suke zubawa da zukatansu da tunaninsu duk akan aikin zunubi a tafiyarsu zunubi a su ma zunubi a ɗakunansu zunubai a ofisoshinsu suna aikata zunubai a cikin kasuwanninsu suna aikata zunubai kai hatta akan gona akan hanyoyi mutane suna aikata zunubai ga abubuwan da suke jawo arziki ga abubuwan da suke jawo albarka ga abubuwan da ake yaye bakin ciki da su ga abubuwan da ake ɗauke fitina da su amma al'umma sun yi watsi da su babu shakka Allah ya umurci wannan al'umma da yawaita istighfari da tuba zuwa gare shi sannan yayi mata wa'adi da cewa idan ta rike istighfari Allah zai bata rayuwa rayuwa wacce take mai daɗin gaske zai yalota musu ni'ima zai kaurara ni'imar akan su zai wadatar da su da azurta su da tsarkakan abubuwa zai yalwata rayuwar rayuwarsu za ta zamanto babu kunci sannan Allah zai jiyar da su daɗi da kuɗaɗensu sannan kuma Allah zai kyautatar da 'ya'yansu sannan Allah zai kyautata matansu da kuma dukiyoyinsu idan dai har sun bi Allah kuma sun ji kuma sun yi tuba ta hakika sannan Allah ya yi alkawarin azaba ga waɗanda azaba wadda take mai girma ga waɗanda suka zamanto a duniya aikin sabo suke ba su tuba idan suka saba ma Allah suka saba umarnin shi Allah suka saba wa manzon Allah suka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yana cewa buwayarsa ta ɗaukaka shi Allah yana faɗi cikin alkur'ani yana cewa kada ku bautata ma kowa sai ni Allah domin ni annabi sallallahu alaihi wasallama mai gargadi ne a gare ku kuma mai yin albishir ina yin gargadi ga dukkan wanda ya saba ma Allah azaba tana jiransa sannan ina yin albishir ga dukkan wanda ya bi ni ya bi Allah tabaraka wa ta'ala da cewa yana da babban rabo a gobe kiyama sannan ya ce ku ci gaba da neman da neman gafarar ubangijinku sannan ku tuba ku koma zuwa gare shi Allah din zai jiyar da ku daɗi daɗin da yake mai kyau har zuwa ajali na ƙarshen rayuwarku sannan zai ba ma dukkan ma'abocin falala falalarsa sannan idan kuka ba da baya kuka ƙi yin istighfari to annabi ya ce Allah annabi ya ce ma annabi ka gaya musu ina jin tsoro a kansu ta azaba a wani wuni wanda yake mai girman gaske yana daga cikin fa'idoji na istighfari cewa shi istighfarin Allah yana yana tunkuɗe ukuba daga wanda yake yin istigifari. ma'abocin istigifari Allah zai tunkuɗe masa ukuba sannan kuma Allah zai tunkuɗe ko zai hana saukan bala'i da musifa a kansa sannan kuma Allah zai sha makance shi da dukkan wata bala'i da take saukowa a wannan duniya da wasu wahalhalu sannan Allah zai ɗanye masa uquba wanda take sauka akan mutane kamar fari kamar kuma irin bala'i na ruwa kamar yunwa kamar tsadar kaya kamar annoba waɗanda suke halakar da mutane idan mutane sun koma zuwa ga Allah suna yawaita istighfari wannan tsadar Allah zai tafiyar da ita wannan yunwar Allah zai tafiyar da ita wannan bala'in duka Allah zai tafiyar da shi kuma zai tabbatar da aminci a cikin wannan al'umma manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa Allah ya saukar mun da aminci guda biyu wato ga al'ummata ubangiji ya bani tabbas yana cewa ba zan yi Allah ba zai zamanto zai yi musu azaba ba alhali kana cikin su ya Muhammad sallallahu alaihi wa sannan kuma ubangiji bai zama zai yi musu azaba ba alhali suna yin istighfari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce idan na bar ku na tafi bana nan a duniya to na bar muku istighfari har zuwa ranar tashin alkiyama Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ya ku bayan Allah istighfari da tuba da komawa ga Allah magani ce kuma rigakafi ne daga dukkan wani bala'i sannan kuma jin daɗi ne a cikin zuciyar wanda yake yin sa sannan kuma kofa ce wacce take budewa dan adam ya rabauta da yaddar ubangiji tabaraka wa sannan shi tushe ne na samun kariya daga fushin Allah tabaraka wa sannan kuma shi ne sababi na samun farin cikin bawa da dukkan zazzagayawarsa a duniya da makomarsa ranar da zai gamu da shi Allah tabaraka wa babu shakka duk wanda ya samu takaddarsa cike take da istighfari a ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana masa albishir da cewa wanda duk yake son ya samu farin ciki a ranar da a ranar da za a tashe shi ranar tashin alkiyama kuma ya samu takardarsa cike take da haske to ya yawaita istighfari a wannan rayuwar tasa Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisi babu shakka mai yawaitawa daga istighfari Allah zai tayar da shi a ranar tashin alkiyama wankakke kuma tsaftatacce kuma mai farin ciki kuma mai jin daɗi wanda babu wani zunubi da Allah zai kama shi da shi a filin tashin alkiyama sannan Allah zai ƙara masa farin ciki da kuma ɗaukaka a lokacin da zai karbi takardarsa ta aikinsa a hannunsa na dama zai same ta cike take da istighfari ya ku bayin Allah muminai waɗanda suke masallata wani mutum ya zo zuwa ga Hassanul Basari sai yana ce masa yana cewa sama ta kite ruwan sama Hassanul Basari sai ya ce masa ku yi istighfari sannan sai wani ya zo masa daga baya sai yana ce masa ina da talauci ba na samun kuɗi talauci ya dabe ni sai Hassan al-Basri ya ce kai istighfari sannan na uku da ya zo sai yake ce masa matata bakarara ce ba ta haifuwa sai ya ce masa ka rike istighfari sannan kuma bayan wannan sai wani ya zo masa yake cewa wato ƙasa ta bushe ta zama babu ruwa ba ta tsirar da tsirrai sai Hassan al-Basri ya ce ku yi istighfari sannan wani mutum sai ya zo masa yana cewa ruwa ya kafe a cikin rijiya sannan ruwa kuma ya kafe a cikin ƙoramu sai ya ce masa ku yi istighfari waɗanda suke kewaye da Hassanul Basri sai suka ce muna mamakin ka mutane kala kala kowa ya zo da magana daban-daban dukkan masu ƙara ko da yaushe suka zo maka sai ka ce musu su yi istighfari sai yake ce musu shin ba ku karanta kissar annabi Nuhu ba a cikin Alƙur'ani wanda Nuhu yana cewa yana ce musu na ce musu su nemi gafarar Allah su yi istighfari domin Allah ya kasance mai yawan karban tuba yace idan kun yi istighfari zai saukar muku da ruwa zai aiko muku da ruwa mai daɗin sha zai kare ku da kuɗi zai ba ku ‘ya'ya nagartattu zai gyara gonakanku zai gyara muku ƙoramunku duka za ku samu arziki ya ku musulmai babu shakka istighfari sunna ce ta annabawa kuma sunna ce ta manzannin Allah sannan hanya ce ta samun tsira ga waliyan Allah salihai waɗanda suke komawa zuwa ga Allah a cikin kowane irin lokaci da kuma kowane irin zamani da suka samu kansu cikin wadata ko kuma cikin kunci da wannan istighfarin suke tawadu'i suke kaskantar da kai zuwa ga Allah da shi suke kusantar Allah tabaraka wa ta'ala da shi ne kuma suke samun ɗaukaka zuwa ga matakan samun kusantar Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da shi ne Allah ke haskaka zukatansu da shi ne kuma suke haskaka kabarurrukansu idan zasu nan inda zasu koma a nan gaba da shi ne suke inganta lafiyar su cikin tafiyar rayuwarsu da shi ne ake taimakon su. da shi ne kuma ake ba su ruwan sama da shi ake azurta su da shi ne idan sun nemi taimako a gurin Allah ake basu da istighfari ne Allah yake jin tausayin su ya masu rahama babanmu annabi Adam da mahaifiyarmu hawa wanda tsira Allah ya tabbata gare su lokacin da suka samu kurakurai ubangiji ya jarrabe su ya kuma bayyana musu abin da suka yi suka gane kurakuransu sai suka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinsu suna masu tawadi'i suna masu neman gafara suna masu nadama suna masu neman rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala sai suka kasance suna ce ma Allah ya ubangijinmu mun zalunci kanmu da kanmu idan baka yi mana gafara ba idan baka ji tausayin mu ba ka yafe mana za mu zamanto cikin masu hasara ranar tashin alkiyama annabi nuhu alaihi salam ya faɗa ma ubangiji yana cewa ya Allah ka gafarta mun ka gafarta wa mahaifana ka gafarta ba wanda duk ya shigo gidana da imani namiji ne ko mace mazansu da matansu sannan ya sake faɗi a wata ayar yana cewa ya Allah idan baka yi mun gafara ba baka ji tausayi na ba babu shakka zan zamanto cikin tababbu wannan annabin Allah yake wannan magana ina ga mu waɗanda zunubai sun cika gari kuma sun cika ƙasa sun cika wayoyinmu sun cika ma ko'ina har aljifanmu akwai zunubi don wasu sun ɗebo dukiyar sata sun zuba a cikin aljihunsu annabi musa alaihi salam yana cewa lokacin da ya kashe wani baƙif ɗaya daga cikin ƙabilar fir'auna yana cewa ya allah na zalunci kaina da kaina ya Allah kai mun gafara sai Allah ya ce na gafarta masa domin shi Allah shine mai gafara kuma mai tausayi annabi shu'aibu ya gaya wa mutanensa yana cewa ku nemi gafara ku yi istighfari ku tuba ku koma zuwa ga Allah sannan ku da al'amarin ku zuwa gare shi domin lalle ubangiji na mai tausayi ne kuma mai kauna ga duk bawan da ya zamanto ya tuba ya koma zuwa ga Allah annabi salihu alaihi salam ya gaya wa mutanensa bayan ya umurce su da su bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta in ba shi ba Allah shine wanda ya kage ku daga cikin wannan ƙasa ya kuma rayar da ku a cikinta ku nemi tuba ku yi istighfari ku koma zuwa gare shi lalle ubangiji na ya kasance kusa da ku yake kuma yana jin addu'ar ko yana jin tuban masu tuba an hikaito annabi wato Dawud alaihi salam lokacin da masu husuma suka bayyana gare shi ya bayyana cewa ya samu wani kuskure daga gare su wajen ba su hukunci sai ya nemi gafarar ubangijinsa ya faɗi yana mai sujjada yana mai ruku'u yana mai komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ya ce sai muka gafarta mishi ga ɗansa annabi Suleiman yana cewa ya ubangiji na kai mini gafara ka bani mulki wadda bai kamata wani ya mulki irin nawa ba bayan na bar wannan duniya domin kai ne mai baya suwa Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa mu Suleiman sayyidina Ibrahim alaihi salam ya kasance yana neman gafara ma kansa yana neman gafara ma ubansa baban bayan kuma baban ya kasance wato a matsayin mai batacce sa'annan ya zamanto hakan ya ci gaba yana nema masa gafara har sai lokacin da uban ya bayyana masa cewa maki ne ga Allah Ta baraka wa ta'ala a wannan lokacin ne ya bar barranta gabarinsa ya kasance yana neman gafara shi annabi Ibrahim ga kansa ga kowane mumini Wadda ya rigaye mu da kuma waɗanda za su zo a bayansa yana cewa ya Allah kai mun gafara ka gafarta ma iyayena ka gafarta wa muminai a ranar da za ka tsayar da hisabi ya Allah wannan zababben al'umma ne gaba ɗayansu cikin annabawa shine Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Allah yana gaya masa yana cewa ka sani ya Muhammad al'amarin yadda yake babu wani abin bautawa da gaskiya sai ni in ji Allah ka nemi ka yi ka nemi gafara ga zunubanka ka nema wa muminai maza ka nema wa muminai mata gafara Allah tabaraka wa ta'ala ya sake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kai tasbihi tare da gode ma Allah ka nemi gafarar ubangijinka domin ya kasance mai yawan karban tuba ne imam muhammad ya ruwaito hadisi daga Ibn umar yana cewa mun kasance wallahi muna kirgawa manzon Allah a majalisi guda daya annabi sai mun samu ya istighfari sau ɗari yana cewa ya Allah kai mun gafara ka karbi tuba a gare ni domin kai ne mai yawan karban tuba kuma mai rahama a gare mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi wato ba mai sako bane kuma gafartacce ne wanda Allah ya gafarta masa abin da ya wuce da ma abin da bai yi ba da abin da ya jinkirta da abin da ya gabata amma duk da haka yana neman Allah gafara a bisa matsayi da girma da daraja da matsayi da yake da shi a gurin Allah yana neman gafara yana yawaita istighfari har ma yana cewa na rantse da Allah ina ne ina yin istighfari kuma ina tuba zuwa ga Allah a wuni sama da sau saba'in buƙatar mutum zuwa ga istighfari bukata ce ta asali kuma buƙata ce ta larura kuma bukata ce ta tilas saboda ɗan adam ya kasance mai aikata yawan zunubi domin shi mutum ya sani ya lizumci wato takaitawa cikin abin da Allah ya umurce ka baka biya ba sannan cikin abin da Allah ya ce kai da'a baka biya baka yi ba sannan abin da ya hana ka na zunubi kuma kana aikatawa kurakurai suna zubowa daga jikinka kurakurai suna fitowa daga harshenka kurakurai suna fitowa daga tsiraicinka kurakurai suna fitowa daga kafafuwanka kurakurai suna fitowa daga idanuwanka kurakurai suna fitowa daga harshenka kowane lokaci da haka manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisul qudusi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ku bayina babu shakka ku masu kuskure ne cikin dare da rana ni ne mai gafarta zunubi gaba ɗaya in ji Allah ku nemi gafarata zan gafarta muku Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi daga Abi Zar ya ku bayin Allah buƙatar mu a yau buƙata ce matuƙa akan batun tuba akan batun istighfari fiye da yadda ma lokutan da suka wuce a baya domin zamaninmu wannan cike yake da ayyukan zunubai za a ga mutum ya loda zunubi ya sa a aljihunsa kuma yana yawo da shi cikin wayarsa ya loda abubuwa na halaka ya nuna abubuwa daban-daban a kasuwancinsa a tafiyarsa a maganganunsa duka yana aikata aikin zunubai hatta da shi da iyalansa a cikin gida zunubai suke aikatawa wasu lokuta saboda haka zunubai sun yi yawa a cikin wannan al'umma din don haka ya zamanto cewa suka zamanto su ne sabuba na samun wahala da ake ciki zunubai sun bayyana wato akan titi zunubai sun bayyana a cikin gidaje zunubai sun bayyana a ofisoshin gwamnati zunubai sun bayyana a kasuwanni zunubai sun bayyana a gonakai har sai da ya kai cewa zukatanmu sun ƙeƙashe ko kayi wa'azi ba zai amfani ba sannan tsatsa ta rufe zuciyar mutane babu abin da zai wanke wannan tsatsar sai istighfari shi yasa ma kaga basira ta shafe mutane hankulansu suna tafiya basirarsu tana lalacewa sun wayi gari ya zamanto tilas mutum sai ya kalli zunubi sai ya ga zunubi sai ya aikata zunubi Don haka ya zama to tilas ya zama lazim akan kowane mumini ya luzumci wannan ibada ta istighfari wacce take karamar kalma ce amma tana tattare da alhairai masu yawa kowane lokaci ya zamanto kana jin daɗin yin istighfari da harshenka ka karkata zuwa ga wannan makarkata domin koyi da annabinka sallallahu alaihi wa mafi girman halitta zababben halitta kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mai komawa zuwa ga Allah sunnar sahabbansa da tabi'ai da waɗanda suka bi su daga baya waɗanda Allah ta tabaraka wata'ala ya siffanta su da cewa sun kasance ma kaɗan ne wato sun kasance kafin wannan lokaci suna kyautatawa kuma sun kasance kaɗan ne suke bacci ma da daddare sannan da rana ba su da aiki sai istighfari mandan tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce ma dalla da wanda ya samu takardarsa cike da istighfari ranar tashin alkiyama kaito da wanda ya jinkiri bai yi istighfari ba zai girbi asara kuma bakin ciki zai rinka bibiyarsa a rayuwa sannan zai rayu a cikin kaskanci da wulakanci sannan zai rage kansa darajar arziki sannan za a yi masa gabunu a ranar tashin alkiyama ranar da zai gamu da Allah tabaraka wa ta'ala Allah kaɗai muke roƙo ya sanya mu cikin masu istighfari Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu istighfari Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu tuba masu yawaita tuba dare da rana Allah muke roƙo kuma ya karɓi mu idan mun tuba ya tara mu tare da waɗanda suka zamanto masu yawan ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah kai ne majibincin al'amarinmu ubangiji kai mana gafara ka ji tausayin mu domin kai ne mafi tausayi ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana dukkan musifa da fitina ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana dukkan musifa da bala'i ya Allah muna roƙonka ka ɗauke mana dukkan musifa da fitina da bala'i Allah muke roƙo ya saukar da aminci da zaman lafiya a wannan jihar tamu da kuma sauran jihohin Najeriya gaba ɗaya Allah muna roƙonka ya Allah ka taimake mu kan waɗanda suka zalunce mu Allah ka taimake mu akan waɗanda suka ƙi mu Allah kai mana maganin waɗanda suke maƙiyan mu ubangiji ka gafarta ma iyayen mu Allah ka gafarta ma iyayen mu mata ubangiji ka gafarta mana zunuban mu ya Allah ka karɓi tuba a gare mu Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ka ji tausayin mamatan mu Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ka ji kan waɗanda suka mutu Allah ka warkar da marasa lafiyar mu kai rahama akan waɗanda suka mutu ubangiji kai ne mai karban tuba kai ne mai yawan karban tuba ya Allah muna tuba a gare ka ubangiji ka karba mana wannan tuba da wannan addu'a da muke ya Allah ubangiji ka karbi tuban mu ya Allah ya Allah muna roƙonka abu mai kyau a wannan duniya kuma muna roƙonka abu mai kyau a lahira ubangiji ka tseratar da mu daga azabar wuta ibadallah qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu